Assalamu alaikum wa rahmatullah ƴan uwa barkanmu da sake saduwa da ku a yau a wani sabon bidiyo. Bidiyon mu ne insha Allah zan mana bayanin wata hanya ce mai matukar muhimmanci da za ta taimaka wa mutum yana samun kuɗi a Instagram. Kamar yadda kuka gani wannan shine fejin mu na Instagram sunansa Attajirai Official. Za ku iya shiga Instagram ku yi sacin sannan sai ku danna alamar follow ko kuma za ku ga link din sa a ƙasa za ku iya dannawa kai tsaye zai kai ku Instagram ɗinku daga nan sai ku yi following ɗin wannan fejin. amfanin wannan fejin ko kuma abin da ya sa muka kirkire shi shine don mu taimaka wa 'yan uwanmu musamman hausawa tun daga kan masu saye zuwa masu sayarwa ta yadda misali mutum zai fara kasuwancin social media cikin sauki tun da yanzu kusan shine kasuwancin da ya fi kowanne kawo riba da kuma samun kuɗi ba wai za muna bayani bane muna bidiyo muna koyawa a'a yanzu an zo lokacin da ya kamata a ce kai ma ka fara abin da ya shafi irin 'yan uwa masu siyan kaya zaka ga akwai mutane da yawa wanda zaka ga suna rayuwa a garuruwan da ba manyan birane bane musamman musamman irin ko kuma za ga irin a kasashen su ba abun ko jihohin su ba abun saboda mai watakila garin su ba kasuwanci babba da karshe sai ka ga watakila wayar da bata fi dubu goma ba a ka'idarta dan kasuwa ya siya ya kara riba ya siya ya kara riba ya siya kafin ta zo kanka ta zama wajen dubu ashirin kowa ya ribar sa to don haka shi yasa muka bude wannan fejin fa'idarsa za mu haɗo mutane misali yanzu waɗanda suke zaune a kasashe da abubuwa suke araha saboda ana sai da kaya online abin da yasa muka zaɓi mu ƙirƙiri feji saboda abin ya zama irin da aman kuma ba cuta ma'ana da amana irin mutane hankalinsu a kwance yanzu watakila akwai mutane da yawa wanda suke zaune a china suna turo wayoyi suna sai da wayoyi da arha a china za ka siya ta intanet a turo ma amma matsalar yardar mu da intanet ɗaya kaɗan ce to don haka irin daga ƙarshe irin mutum ba zai iya da kuɗi wannan ba amma yanzu duk wanda ya san cewa daga mubaraki ne misali mu za mu je mu musu magana idan suka kawo kayan za mu tallata musu sannan duk wanda zai siya zai siya ta hannun mu ta bangaren su ta yadda ba wanda zai cuce shi ko da an cuce shi mu ya sani kuma daga ƙarshe mu za mu ɗauki nauyi to don haka hakan zai taimaka cewa mutum ya fara kwantar da hankalinsa ya fara irin sayan kaya online har ya gama wayewa da kansa ma ya je ya tafi su Alibaba su Amazon ya je ya siyowa baya da matsala wannan za a bi hanya bayan hanya burin mu a wannan hadafin shine mutum ya dan samu raguwar kuɗi a wajensa yanzu misali kamar irin mutanen da suke Libya za ku ga akwai abubuwan da suke arha a Libya misali irin su takalma ko ko motoci ko wani abu makamancin haka idan mutum yana da dama zai na iya ɗaukan misali motoci yana tallata su mu kuma za mu tallata mar mu samo mar customers don haka in sun siya sai ya zo ya si mota ya tura musu kasuwanci kana zaune in kai ɗalibi ne ko kuma mai neman kuɗi wayanda suke zaune a irin Germany bangaren mota wayanda suke zaune a China Malaysia dukkan kasashen nan na duniya duk wasu hausawan mu da suke zaune za mu nemo su za su na siyan kaya mai araha na asali daga gun kamfani mutum yana siya a hannun su. su ba tare da an siya wancan ya ƙara riba wannan ta wuce kuma da bangaren 'yan kasuwa kuma duk wani wanda yake wani gari wanda akwai arhar kaya a wajen ko da yana cikin Najeriya ko cikin Nijar ko cikin Ghana ko kamar duk ƙasar da Hausawa suke ko kuma ana magana da Hausa a duniya baki ɗaya sannan mutum yana so ya tallata kayansa burin mu shine mu kai wannan to don haka duk wani ƙarin bayani da mutum yake so ya samu akwai a wannan pejin namu na Instagram da haka idan mutum ya je following zai ga komai da komai don haka muna muna fatan mu ga a